mu ba mu yarda da a ce makaranta wai karfe takwas a karfe tara ne mu lokacin fara karatu kowa ya natsa ya natsu karfe tara sannan kuma ba za a wuce karfe ɗaya ba sannan babu wata anti babu wani onkul da zai kirkiro mana lesson a ce an tashi za a yi onkul wani yana da lesson babu karfe ɗaya ta yi an tashi to yara su tafi gida yan naziri kuma daga karfe tara zuwa sha biyu su tafi gida awa uku ya ishe su dan firamare awa hudu wannan ya yi daidai da educational system na Najeriya ko bai ya daidai ba mu ya yi daidai da Islamic educational system Da aka ya yi sujin goma fatan mun gane amma kar kuma ta mun ce daidai lokacin da yara suka shiga firamare 3 ko primary 4 yara za su koma boarding ne da haka makaranta za ta zama boarding